وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة مسلمة جوغا بسكو سورة البركة كنا جيلو جنب فصل من تاكوين قرآن ونه musamman juzi ya ezoba ya ƙur'anu ga juzi ya gbawo ƙur'anu da iza shita juzi gbawo sura shitun ceto gobe guni ya fi lo iburu gani bai gikini ne yi na katiya na kin suratulin shikakon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 Allah ka kayan shakkat ga da wannan ta sadda'at ifakiya maga sojojin sharayi saman na gashi ya koji don yi man ibu mala'ika na jacin jikin fogana wa wa faruwa na ja sama wuce tukpa ya ga tsoci gai wa azinat wa sama'at wuce tukpa ya tuna jiwunan wa hukat umagoyi na ga mitu na ya tsoci na jijin ci kpata foro su koyo otu allah ka aka ya je ya ci ce mala'ika shi gaci ya ma dabi wa izal ardu muddat ya lekin ne pata wanje upare chatapa nengina eripatizi pata eduzigawu kinyanju fili pare cici muddat gana wono oh oh patizi abaruku eduzawu kiyama da wono ifo e da sun su ko e ya yi safu wa izal ardu muddat so shiga wa alqat ma ha wa takhallat ga fakiya manne ma fi fiha ina fikin bu yan asikin ciko shi na kpata aga gatun gatin ya na ga naji zawon gize ji bauta gba har da ce lafi kwa alaka na zai gba gold azalfa zinari kiwo jauhari alkhairi ya zikiri na fikin bu kwata za wangi ce ni bauta ya wazana kiyama da bai kwata kin ga hutun tiya ngai fassara wa alqat ma fiya makallo a ziki mun ci kon na na za wangi ji sona to na so ko jali to kwata ne zai so a ziki fikin bu to gwa la ilaha illallah zan do ci ki shoka wai na yi goce ko fiyo ka ba ni ji dabara so fikin bo na ja ya kulo banki nan ga to wata halat umar kallo arzikin na ja to alita na ji a fikin bo pata na kin ga tutiya kin ga tutiya wata halat kin ci ga ke kokan ke arziki ji lugwa ke za tu shi lugwa wace ci kansa ne kiyama da bai kila kin ci ajiyar cin ogowa azinan lirabiya wa hukat tukpa ya emi lati umarni so ce ne zima wa zai zijin wa wọn gwen yakin na ga mai ki wa, umarni so ce na ebe na nga jin nga ma wabi wani ga ujiyar cin ta wa cin wule wa ga da fasara yi za zulzilatil ardu zilzalaha wa akrajatil ardu afqalaha kin ga in e kwalle na jifi ba ku ba kwata na ya? arziki zatuci ji ɓata arziki na sofikin bod da na kan kwace na ja sofikin bod so da ya ayyuhal insan ya yi zawon gishi innaka kadihun ila rabbika qadahan famulaki akika yi lotun na mazan dondo yi lona wa gumbe sokweti Ngayi, in imma khairan wa imma sharra zando ciji ya to wangi na soko sada na elo zando ciji na shetan fa sharati uba na elo ken soko lugwa ngato yede ke o ga zandondo egba yanzu da tumubo amma formula ki pate ya gumbe soko ifo kiyama ma ga zandondo ya tie na uga lotuna soko ya yi wangi dilo socho ya yi gagba wangi socho ya yi gagba wangi eh daga bandit je jiya a fe bata a yi ji wala fi cikin ga kidnapper ji acin amroba ji zai ma ji sallah na fi abuwa ku gikin a fe kakwa a mugali yin fi fi cikin ba da tun dede zai ji ga bagwalogwa nan zaga wuna hau zaga da ya ci bai na da zaga gobe na wale sai ga ya ga formula ki ya tunde da na ya bayan zunda lulu wara nan a ci addini ce ya bayani wannan formula ki a ga gumbe so koi fuki ya mai kuma ga gba ya ci tonjo bugu a ga le ga e ko an giwa don a ga ta sa ruki ya mai so shiga kiyama abin da bai zai shi jin gudunar ki ga gawo fa amma man utiya kitabahu bi zandondo na takada ya tun ƙalogu igwagwa alubu Allah takada tun ya wona zandondo na takada ga logu fakiya mai ya ba ka tun shi ba kpata na waje kaza waje kaza waje kaza amma layi wani wani ga wuce ga adi fayil za a zo tun bici shi na a'a wale wange wale tuduwe to zai ya bi takada na laya shi igwagwa alubu Allah ya wona so shiga fasau fayuha sabu hisaban yasira akika admiza a ga karatun shile amma wayi karaga shile na yi yasira ina fana lahila illallah afan wani wale babu waje kaza waje kaza waje kaza waje kaza amma ya mu biyu na fellow nana na isha gan fahimta mu bi ayan ne isa ban ya tsira ke dai a jin waganni guba guta da ya gina ga wayewo sai na nabi muhammadu ya ga sallallahu alaihi wasallam ga zan don da ga biya ka be fin ni kila wace jika zaunan ga zamu ci gajin alaka kila wace jika e je ga ya ga uzuri ga ya ta kuziri a yi ta ne a go uziri goba ne gama na wasu ma a yi da sun foga ibuna gintaran wuce wa da gaga foga ba guna ji wa lotu laifin na na gaga yuradu alayya amaluhu duna mu'aqazatin bi ade Allah to laifin ji wuza amma àwọn tí kaza fo kaza oji kazan ojú kazafo kaza. amma fai loyan amma kila jin ki shalil hisab halak zan don da ga diga wani kila wace lotu ka zauna zan ga me ka yi zana gwa sai da ICPC aga za debe yi wo ga wo de ka zana file o ji ni office a bincike jin tiya alamar wa fayin a report kada haya ko a so da hawa za da zo a ce yi wani a ce yi wai so ko wa yayi hisaban yasira so ce yayi hisaban yasira so ce yayi hisaban ya gandin na so a daga tun lawuwe ní gúbà òkúta pàtẹ́ tún lè ń bájọ àmá lọ ẹ̀ kò sóòkè ò gan násàrà sọ̀kọ́tà ẹ̀ wọ́n ti kágbó ọ̀yà wọ́n ti dàbà ara ah, ah, tẹ̀ mọ́ kó sọ̀kó sọ̀kó ọ̀jẹ́ náà ṣìgá yìí hmm. ẹ má ṣe àdókò bí àdúrà rẹ̀ ó ní àdúrà muhammad sallallahu ṣọlá wọ́n ti fẹ́ jígá aláwọ̀ máa ha ní hisaban yẹ síra sọ̀kó yàmi karagàtìlẹ̀ náà fana lógbàmí gúnbẹ̀ẹ́ fana daga gina fana ki gai fasara hon ki gai fasara hon eh, eh. a ga wajen ga wani kila wace jika zama kashe a gbewa ya a'a ila ji fahimta kato a gbewa ya ni a daga Allah wuwe amma kila wace jika zama wuce a dabawa wawa isa ba isra wa fele ga ga bin ni guba guta ya e ga jiregi annabi ga wuce hace pa ila hankali tu fasara na a de ga awu ya ma amma wa biya e tunguro oje da na lefi madana amma lefi tuwa ga kila wace jin wa ya kace za ga gwa waye ogo eh isa ban yasira ga a de ga Allah uwe guro oje da na dede jidana amma ya jin ga dede

kai ishe gbagba wallahi ishe gbagba gawa yankalibu ila alihi masrura wa tuzan dondo na ga takadu e da ya gwagwalo na washe bashe ila alihi da tun zami wuce masrura ita ya e gbafo wanda tun alijanna bai ni mai egwena tsoca fa yi mai alijanna e shi ya gbasarar to yi mai yaji to gyaji musamman yi mai bai gina shi wala da ya kusa so ci kagbo ya tunguru gizi kunye waya iga wa fayin ba wana ga wa wadan alijen na ya gizi yi miji fi na o egban yi waya egban fagumiya so ci ga wa amma man utiya kitaba wuzan don doni ma ga takada tun layu wara a zari a ci ga zoma ngabo a tagwago takada wayo lagwa fiye ya da zuma zuma bawa gowo so ci ga na gaji faruwa ya jamfake ya mauna fasaufa ya da usubura zanna birin mutu a kogun ga lalle alaka cin yawo mutu a ga miyajin alaka miyajin asara yi na hada ya ga tagwa egwa zuma zuma lagwa olo zuma alatakara ya waje yawo waya lagwa ji zuma go to wai so ci ga sai za mun shiga nga peti eh nga nga peti jan paki ya mun ga fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira wa saka sajin a ca logadan na jahannama sa'ira ina na wani salon wucari a zaba jahannama yi kilawon ga ina huka na fi ahlihi masura lokacin hudan yi jo be yi miji be gizi na egmafe fa tatiye ko kafirin co tati lembatso co a fi da sha ne mutane ku si riji cije kan eh maci cije kan no le kafirin ci gada wani si riji ci kafirin ci nu pede lembatso ko zandoro da ije uce je na bauna ya fayin babe tun le ege fin ye ci da a fi da sha ne zanen ji kpata ngai ga yau wato ta fasaru innahu kana fi alihi masura ga innahu kana fi dunya fi alihi farahan bima huwa alaihi min al-kufr wal ma'asi mudda ijona egba fu be jama'i uji be ali uji wi eti to kafirin cho ay fa egba sa ga uji kuda gefin ba eti daba be yaji egize lo makanta a'a adena da sanadi ne wana ìṣe gí ààyè tí tún lè ń bá wò kí ló ń lọ sí láfáà ìgbàgbọ́n ìṣe bó ẹtún dédé ọ sálà jẹun tó yóò zèrè àwọn aga yi sálà ẹwọn ìlà ajé chẹ́ńjì ànkẹ̀lẹ́ wọn ìlà àná ẹgbà tú bẹ́tún dédé wọn fẹ́ dán ìdánzá dàfo káàṣà àmọ́ ẹtún dédé bá ń dọ́rọ̀ wọn dáná mi gawa lẹ́gí mùsùlùmí ṣe é sàbí pátá nufẹ́ dé bá ṣe é. fede ba shi decoration ji egi wuce yau sai ji sallah gwa kwaji decoration ta ba fi yadda na ba tun alfasha ji na e wata ayewu sha wata aye tuzumu tau energy ya lafa egbe pata ijo da na ega yau E, egbe yin waye fuki ya mai bana zan do sha de tun le mba lo egbe wa fa e tunguru yin egosun wa wo waza wa lo makanta wa dis wa lo masalata sata na je gbanwe anyị da bu to ya ga rayuwa wa gyare wadda asalin rayuwa wa bu abin da zamu ce ga to ce jin ishara zai je wa ma egma egma fa kan kotun fa be a ga ce ga gabe innahu an la yahur ga ce zuma jali ba ga mana bogai wayan zatuna ya waye tsaza ya ne bi ajali

mude yi ji na shishi ya tawe bai na wani wa debe wani na gana mafi ona sau ga kuku oga ishe gigun a oye bandoro a ji kaza waga waga abe kyau a bata gama na yare kawa abe ke wa make da tun soko ko ba ba alkhairi da so ci gaba la zawangi sun tu inna rabbahu kana bi basira ina wani ji ta tikin bo pata na adini sun na amma ga wula shi ba da su soko kin dori soko ciwon yi jina wani bai kati wani ana ni ga ajiyar wani wace ka alawa bai je na wace ka to a ce ga kawo ga allo da su soko a ce ka wa shi shi shi ajali gan wula na hmm, jama'i musulmi soko ya yi safo ga hmm, kin dori o bi bai kati wani ana a wa je wace ba wani bai gan wa izini wani ana wadda abin lele su su gan wula na da mulakan dorewa ga lokacin rayuwa yi ga zuwa biyu ma eto soko wani yana wai sakpata na lokaci wai jin wadatun soko ya yi sakan dorewa bena jama'in musulmi shi iga katun gira buga ba soko ya bi ci gaba fala ufimu bi shafak fala ufimu bi shafak ya binna kin bago ba ba su ku gurgudu ni bana toci albarka wudin bai ga cin bici na su fufa gan bai yi katun na ji sofi aya na ji wani su kwa wujin amfani wazi na ji sofi wani su kwa wujin amfani tsocewa albarka kur'anu da gan bai yi tsocewa albarka kur'anu da gan bai yi tsocewa albarka kur'anu da gan bai yi wa yayi arziki ya tulo gan bai na ji fi wani galgashe tan tido kuma galgashe tan gi zama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمير مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمير مجيد اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين